Sashen Hausa na Studio Kalangoyo su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45. Masu raro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau Laraba 30 ga watan Nuwambar na 2022. A cikin shirin za ku cewa yau 30 ga watan Nuwambar ake gudanar da sallar yancin kan wato yancin aikin jarida a Nijar karo na tara. Duk da ci gaban da aka samu akwai sauran aiki a cewar shugabar kungiyar a reshen Nijar. mata da dama na ƙauyen gagala a jihar difa da harin mutane da gidan makamai da ba san kosuwa ne bai rutsa da su sun tsere inda suka shiga dashi rahoton musamman na yau ya mai da hankali ne kan kamfen wayar da kan jama'a wato dangane da tursasawa a makarantu yau 30 ga watan nuwambar kasar nijar na sallatar ranar 'yancin aikin jarida karo na tara ranar da albarkacinta aka baiwa wasu 'yan jaridar da suka yi nasara a kwamɓalar da aka shirya tukwici Amina Nyandu shugaban kungiyar matan Afirka masu aiki a fannin sadarwa reshen Nijar na ganin cewa duk da ci gaban da kafin labarai suka samu a Nijar to akwai sauran aiki a gaba a hirarta kuma da Samira Rafi. Il y a une évolution en termes An samu ci gaba ta bangaren dijital saboda tun girkuwar incin 'yan jarida a shekarar 1991 zuwa yau an samu karuwa. Yanzu ta bangaren kwarewa sai an kara zagi damtse. Gaskiya ne adadinmu ya karu cikin jaridu, amma ba a jin wani tasiri mai nauyi na kwarewar 'yan jarida cikin rayuwar yau da kullum ta 'yan Nijar. Da dama sun kasa dawwama cikin wannan aikin, sun kasa ma samun ingantaccen yanayin aiki. Wannan yanayin ya samu asali ne saboda rashin samun tallafi a cikin kafofin watsa labarai. labarai a jimilce. Ba mu da kyakkyawan yanayin tattalin arziki don sassan jaridunmu su zama kamfanonin jaridu da za su cika ka'idodin da ake so a duniya. Hukumar koli ta sadarwa CSA ta soma zaman taronta na watan Nuwambar a yau. Batutuwa guda biyar ne hukumar za ta mai da hankali a kansu da suka hada da kafa wani gungun da zai yi aiki don rarraba kudaden tallafi na kafin yada labarai na 2021-2022 Dr. Sani Kabir shugaban hukumar na da ƙarin bayani. Niger na da mataki na tsarin shari'a da tafiyar da cibiyar hukumanci faɗar albarkacin baki sai dai ana ganin halin asha na wasu da ke jan gwiwa a kai. Ina kira gare su su sa kulawa ga yaunin da ya rataye a kansu su yi aiki cikin kwaraya tare da watsi da wannan halin da ke ta darajar wannan aikin. Babban kwamitin sadarwa kan lura da ƙungiyoyin ma'aikatun kafofin labaru suka yi da shawarwarin da suka bayar. Kwamitin ya karkata ayyukansa kan ƙarfafawa 'yan jarida masaniya aiki ina iya zana bayar da horon da aka wa 'yan jarida kan tallafin da ake baiwa kafofin labaru da cibiyar tsangayar horar da 'yan jarida iftikayan aiki da aka baiwa kafofin labaru ta hanyar asusun tallafi ina tabbatar muku wannan tallafin za a ci gaba da shi bisa gurin cimma samun cikakkar kwarayar 'yan mu za mu girka rukunin aiki mai kula da rarraba tallafin asusun shekara 2021-2022 kuma a tantance aikinsa attributions. A Nijar yaduwar al'amarin musgunawa jinsi a rayuwa ta tashi kashi 29 cikin 100 kwatankwacin kashi 38.2 cikin 100 wajen mata sannan kashi 16 wajen maza a cewar sakamakon wani bincike kan girma da kuma misalin musgunawa jinsi da ofishin ministan kyautata rayuwar mata ya gudanar a shekarar 2021 da kuma kamfanin dillancin labarai na inp ya ruwaito hakan na da tasiri wato masu yawa kamar rauni a jiki da kuma kwakwalwa tashin hankali wahala barin makaranta wato kisan kai raɗaɗin ciwo da ma wato rasa rayuka a cewar majiyar ƙungiyar 'yan jarida mai kula da ruwa da kuma tsabta rejiya tare da haɗin gwiwar wato abokan hulɗarta a yau da gobe na shirya wani horo zuwa ga 'yan jarida da masu mu'amala da yanar gizo makasudin horon shine karo wato shine kara masu sani don ganin sun su iya hada labarai masu inganci da yaƙi da musgunawa jinsi a kutan albarkacin wato kwanaki shida da aka ware don gudanar da ayyuka a wannan fanni madam saratu lalo mai kula da tsare-tsare a kungiyar uniform ta yi wannan karin bayani A ƙasar Nijar, binciken da ma'aikatar da ke kula da ci gaban ɗiya mata da kariyar yara kan batun cin zarafin da ake samu kan jinsi ya nuna cewar a jimilce yana a kan kishi 29 cikin ɗari. A ɓangaren mata ya kai kishi 38 cikin ɗari. A ɓangaren maza yana kan kishi 16.3 cikin ɗari a shekara 2021. Wannan shi ke nuna cewar yana da mahimmanci kwarai da gaske a rinka tattaunawa kan batun na cin zarafi a kowane fanni. ta nan ne za mu iya kawar da wannan al'amarin a cikin al'ummar mu kuma mu sama ma mata da 'yan matan ƙasar niger da ma duniya ga baki ɗaya rayuwa a cikin tsanaki da kwanciyar hankali dalilin da yasa kenan muka tsara wannan zaman taron don a ba mahalartan damar su gane me ake nihi da musgunawa kuma su ba da misalai kan illolin da cin zarafi ka iya haddasawa sannan kuma su ba da shawarwarin da suka dace don a kawo ƙarshen su. Wasu mutane da da makamai da ba a san ko su wane ne ba sun kai wa matan ƙauyen Gagala a jihar Difa hari a farkon watan Nuwambar. Saboda haka matan sun fice daga ƙauyen nasu suka koma cikin daji ba tare da samun duk wani taimako ba, in ji mai magana da yawunsu. Wasu matan sun aihu cikin wannan hali ga daji. Sun sa kira ga hukumomi domin su kawo musu agaji. Aisa Gagala wakiliyar matan ta yi wa Gidi Abdulrahman ƙarin haske. Yanzu ganin hali da muke gashi nan yanzu yau kona uku mata goma sha biyu suka suka haifu a daji yanzu nan dare ya yi kowa daji zai tafi muna bukatan tsaro kun gani abun da ya faru da mu muna bukatan tsaro mutanen mu dama hijira ne ina za su wani ya zo ga dala shadi wasu sumur wasu sun zo ga dakin shaindi kowa ya gaji ina zai tafi muna bukatan tsaro muna so soja su zo mu samu dushiyan mutanen mu su nutsu duba abun tausayi yau har da kuka na yi mata suna haifu a daji akuya ma yana so ya haifu a gida a taimaka munu ku ji tausayi mu kuma gashi babu lokol mu likita ma gashi shine yana kokari yana zo kamar sha biyu ya tafi yana ji tsoro ya gani abun da zai gani to muna bukata babban gurin mu tsaro amma mun gani kawai na ana kai soja mu ba kawo ba soja mu ma kula mu ma dan nijera. Nijar ita ce kasar da ta fi wato kumsar kasusuwan dabbar daji da ake kira dinosaur a nahiyar Afirka su ne kuma suka fi yawa a duniya in shi wato didier dutai musamman masanin burbushin halittu kuma mamba a tawagar professor paul sereno wannan tawagar ba da jimawa ba ta tare da kasusuwan dinozar a cikin gundumar a darbi sanat gahirar ta hada shi da tanan fude ahmed da kuma asuman abubakar Au Niger, Niger ana samun manyan nau'o'in kakan kadangariciya da dinozar guda biyu ana samun masu cin ciyayi da yawanci suke da girma sosai da ake kwatanta tsansu zuwa basu guda biyu sannan kuma masu cin nama da suke kanana sosai suna farauta su ci masu cin mushe yawancinsu to kasancewa afirka musamman ma a Niger a wurare da ake samun kasusuwan waɗannan dabbobi gami da namun daji shine wuri mafi arziki na dukkan nahiyar kuma mafi arziki daga a cikin duniya babu abin da za a kwatantawa da shi haka bambancin waɗannan wurare na kakan kadangare da dinosaur shine ana ƙera ganin waɗannan dabbobi aji-aji na alƙalmansu ma'ana shekaru Bikin Festival Emergence R Erasin karo na goma sha hudu da aka soma a ran 24 ga watan Nuwambar na ci gaba da wakana inda zai kawo karshe a ran uku ga watan Desambar. Manufar wannan biki shine kafa wani tsari wani madubi saboda wasanni tare da tabbatar da horo ga matasa da ke rungumar wannan fanni in ji Umaru Abubakar mai lakanin Beto mai kula da wannan bikin a hirashi ta wayar tarho da Muktar Hamadu. Mun karɓi bakuncin ƙasashe goma har da ƙasar Nijar, kuma muka girka tsarin zartarwa wasannin da za a nunawa kowace sahiya a barbalin zangunan festival ɗin. A bana cikin wasannin akwai biyu da suka zo daga zandar da uku na nan yami kenan wasa biyar na 'yan ƙasar Nijar. Akwai wasa ɗaya da aka kawo daga Burkina, biyu daga ƙasar Benin, ɗaya daga ƙasar Mali, ɗaya daga ƙasar Togo. kuma a rike da sanin a wanga aji na goma sha hudu akwai wasar da aka kyalkyaro musamman saboda festival din wanda tsarawar shirin wannan masanin shirya wasa na luxembourg shi aiwata ta cewa da istekariye da guda na kasar jamus machos gesa da guda na kasar niger bayan wasar drama da za a yi mun tana da waƙoƙi da za a rera kai tsaye Ɗaukar hoto na dijital a Afirka dama da barazana wannan shine maudu'in bikin ɗaukar hoto na Afirka a bana da ga gudanar ba ba a Burkina Faso. Ƙasar Nijar ta lashe tukucin zinari na diaspora wato ƙasashe bakwai ne suka shiga wato cikin wannan harka. Sule Abdullahi mai ɗaukar hotuna kuma wanda ya lashe tukucin ya yi wa Maman Ada ƙarin bayani. wannan turufekin da aka bani da ake cema na diaspora kamar zama ambasadar Niger kili kasashen waje a hanyar ɗauka hoto kaji muhimmancin ta ita mutum guda ake ba ita ko ko kasa ɗari ne sun ka taru ba su huce mutum guda kasa guda ce aka bida a bidiyon photographin ta wanda ya gwada hikima mai yawa a bashi irin wannan dan shi ake ce mata focador de la diaspora hoton da ya bani dama kashi biyu suke na yi gwada hasuha ta bisa kai da kyan kokowa walikin nan da suke sa ado wannan da suke bisan shi na gwada sayi guda kuma na komo nan bisa kai da al'adu waɗanga na hillani namu na ƙasanmu kamar su baro rage shaha kwalli kwallin da suka yi ado wannan da suka yi za su wasa bisa shi ne nuna irin adon da suke yi da fasahohin da su ma suke yi ta wannan hanya ana ci gaba da gudanar da wasannin neman lashe kofin duniya na kwallon kafa a katar tare da rana ta uku a karawar rukunai daga cikin wakilai nafiyar afirka kasar senegal ta samu tikitanta na zuwa mataki na gaba ga na karshe wato wicem de final ta gogi guda hudu dukansu suna cikin sahun neman wannan kofi lawali garba kwararre a fannin kwallon kafa ya yi wasu mana wato amadu karin bayani Tuni ƙasar Senegal ta samu wucewa a matakin karawar na kusa da na ƙarshe. Ita kuma Morocco ta samu ci ɗaya a matakin farko wanda ya kai ta gaba. Tunisia ita ce bata kai labari ba a cikin karawa na rukuni na biyu wanda sai sun ci nasara akan Faransa domin su kai a karawa na kusa da na ƙarshe. Kamaru sun tashi ci uku uku da suka yi da Servi ya bata wata sa'a amma kafin su kai ga karawa gaba sai ta samu nasara. Bayan Senegal Morocco Ghana ta ci nasara a mataki na uku a Afirka a wannan kwamfala ta duniya saboda ta lallasa Koriya ta kudu a cikin wasan da ta ɗauki 'yan kallo. Abin nufi dai 'yan wasan Afirka ya kamata su ƙara kuzari domin su taka rawa a zo. sai rahoton namu na musamman daga watan janvier na 2022 kawo yau kananan yara sama da 1,800 da aka yi wato da ke yamai aka samu cikin aikata laifuka daban-daban in ji hukumar 'yan sanda ta ƙasa da suka hada da misali 137 na juya hankalin yara sannan kuma da misali 48 na yi wa kananan yara fyaɗe na ƙarin bayani a fasarar wannan rahoto na farid burema Bisa wannan zagayen farko na wayar da kan masu bada karatu kan tursasawar cin zarafi a cikin makaranta ma'aikatar walista tunkari makarantu shida na birnin Yamme zuwaira Hassan Hausaize kwamishinan musamman ta Holis kuma shugabar sashen bada kariya ga ƙananan yara da mata ta yi bayani kamar haka. Manufar ita ce a ba su haske bisa kan ire-iren waɗannan laifuka su san da suke ga aikata laifi kamar tursasar neman yin jama'i hatsarin da suke sa kansu a ciki laifi ne da ake hukuntawa cikin dokar hukuncin kasar Nijar. Tunda malamai suna kusa da ɗalibai kuma yawanci yaran nan suna fama da wannan tuksasa daga wa'annan da ke kusa da su. Kenan manufar ita ce a saka su cikin kula da yara da ba su kariya. Su fahimci cewa su ma suna da nauyin ba su kariya. Dole ne su kawo tasu gudunmuwa wajen neman ba su wannan kariya kamar jami'an tsaro. A ganin Madam Dan Tambo Fati, jagorar sai Lalla Malika, tsohuwar makarantar CEG2 batun musgunawa yara kanana ya waje ba a sa mashi kulawa. Wannan cin zarafin na damun 'yan makaranta muna karɓar yara kuma a zahiri muna ganin tambar musgunawar da ake musu. Ba mu san inda za mu kai kara ba don a ɗauki nauyinsu. Lokacin da ake gudanar da muhawarar mun taɓo mahimmancin girka wata cibiya ta kai ƙara ga wannan yaran. Mun kai kukanmu ga sashen ma'aikatar da ke kula da kariyar yara don su ga ta yaya ne za su gaggauta kulawa da yaran idan har sun shiga a cikin wannan A nashi bangare Abubakar Abbas mai sa ido ga makarantar Lise Teknik Isa Beri ta yame harabar polis ya kamata ta ƙara faɗaɗa wayar da kan wajen ɗaliban kansu. Ina gani a bangaren malamai wata dama ce na rigakafi watakila akwai waɗanda suke lallabar 'yan mata ko su fita da su ba tare da masaniyar doka ta tanadi hukunci a kai ba idan iyayen yarinya suka shigar da ƙara. Yanzu malamai ɗalibai sun gane. Muna fatan irin wannan wayar da kai ya shafi ɗalibai su ma su gane doka su ɗauki matakin da ya dace don kada su fada cikin laifi. A ƙasar Nijar, jami'an tuntuɓawa bisa ga batutuwan musgunawar cin zarafi cikin jansi an girka su a cikin makarantun boko domin yin rigakayin al'amarin cin zarafi na jansi. Ƙarshen shirin kenan a huta lahiya.